عنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروا سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي وإذا قيل القوم الفاسقين لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 muna haɗuwa tare da ku domin ci gaba da karatu a cikin wani littafi littafi na Sheikh Ibrahim Inyas mai suna Ruhul Adab in ba a manta ba wannan shine zai zama majalisun mu na biyar kenan mun yi majalisi ɗaya ɗaya ɗaya har guda huɗu. wanda a baitukan da muka karanta a karatun da ya gabata mun karanta faɗin Sheikh Ibrahim dangane da abin da ya shafi jibintar lamarin Shehu Tijjani inda yake cewa bi kadri ma tuhibbuhu tanalu imdadahu fal qawmu hadha qalu da gwargwadon yadda kake son shehu tijjani da gwargwadon yadda zaka rinka samun madadi daga gurinsa wanda idan ba manta ba mun yi bayani mai tsayi dangane da abin da ya shafi wannan madadi da kuma tabbatar da cewa wannan bayani akan cewa zaka rinka samun madadi daga gurin shehu tijjani wannan ba komai bane ba face shaci faɗi asali abin da yake tabbatacce a cikin addinin musulunci shine babu wani madadi ko wani tanyo ko wani taimako ko wani agaji da zai zo ga kowane bawa a cikin kowane irin hali bawan nan ɗan adam ne ko dabba ce ko tururuwa ce ko ƙwaro ko aljani ko mala'ika matuƙar zai samu agaji to daga gurin Allah zai samu amma babu wani saboda walittakarsa ko saboda shehintakarsa da yake da alaƙa da iskar da zaka shaƙa ko yake da alaƙa da arzikin da Allah zai baka ko yake da alaƙa da samun lafiyarka ko yake da alaƙa da samun haihuwarka ko yake da alaƙa da wani samun buɗi a cikin rayuwarka ballantana ya zama shi yake rike da rayuwarka ballantana ya zama shi yake da ikon ya saukan maka da ruwan sama ko ya zama shi yake sa walƙiya ta walƙita ko shi yake fitan maka da tsirrai daga cikin ban ƙasa ka samu abinci wannan duka ƙarya ce wannan duka ga baki ɗaya ga mun kawo ayoyi da yawa daga cikin alkur'ani kamar faɗin Allah tabaraka wata'ala fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin zuwa ƙarshe kaga Allah tabaraka wata'ala Shi ne wanda yake kawo madadi yake kawo agaji mun kammale da wannan baiti a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan baiti na ashirin da takwas ko kuma baiti na ashirin da bakwai za mu koma kansa sai mu karanta abin da isa waka na baitika sai kuma mu fassara kamar da muka saba sannan sai mu kawo sharhi ko tsokaci akan daga cikin baitikan waɗanda muke ganin cewa da akwai gyara a cikinsu ko kuma a cikinsu akwai wani saƙo wanda yake yakusar wani abu da yake tabbatacce a cikin addinin musulunci ko a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dan komai ba sai dan mu haska wa ƴan uwanmu wayanda muke tare da su ta fuskar addini cewa da yawa daga cikin littattafan da aka rubuta su a cikin ɗariƙa an rubuta su a babin tabbatar da wata aƙida ne wanda idan ka bi cikinta za ka samu akwai wani abu na addinin musulunci da take sassaka amma muna abun abun ta fuskar bi a hankali mu ɗauki littafin mu karanta sannan mu koro jawabai a karkashi da gwargwadon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu na fahimta wanda wannan baya rufe kofar idan akwai wani wanda yake gani yana da tsokaci ko yana da ta cewa muna saka lambar waya wadda za a yi kira mutum ya koro jawabansa ya ce abin da aka faɗa yana da ta cewa a kai, Allah tabaraka wa ta'ala isa mu dace baitin da zamu tashi akan sa shine baiti na 27 malamin yake cewa la tata'allaman idza ra'aita idza yatal khalqi lidha khuliqta ajral adha minhum li alla tarkana ilayhi muballil ilahi farkana wa in bulita bishtidadin wa shurur fasbir sayatikan firajun wasurur fa kullu laylin ba'dahu naharu wa kullu usrin ba'dahu yasaru bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an ahmad al-adnani idza alimta za kunu radiya حكم الإله كل وقت باقيا إذا طلبت مطلبا عدمت فضيره يدري وما دريت يدفع ما يضر لطفا منه لا تتهما إلهنا فتخذلا لو يعلم الإنسان ما الرحمن يلقى الشرور ضاحكا إنسان لا تطلب العز لدى الخلق بلا تعزز عند المليك لا ولا لا تفرحا بأنعم أنعمت وافرح بمن أنعم إن أكلت فكل نعمة تزول دون من أصداف ذاك الباقي في كل زمن لا تحقرن مسلما لا تذكر عيب امرئ والعيب منك قد يرى فرب ذي تمرين أكبرا ولو أقسم بالمولى أبر قد رووا لا تضرن مسلما ولو ظهر burrun ala ya yadaihi da'aman faktafir fa inna zal khalqa ibadullahi fala tadur akhi ibadallahi walasta tarda man yadurru abdaka wa in asa fattaqiyanna rabbaka ولازم الحزن وذكر الموت لا تنسه كذا سؤال الميت يا ساكي cewa bara mu sake biya baitukan sau da لا تتعلمن إذا رأيت إذاية الخلق لذا خلقت أجر الأذى منهم لئلا تركنا إليهم بل للإله فركنا وإن بليت باشتداد وشرور فاصبر سيأتيك الفراج وسرور وإن بليت باشتداد وسرور فاصبر سيأتيك انفراج وسرور فكل ليل بعده نهار وكل عسر بعده يسار bal kullu usrin huyu yusrani kama ata an ahmad al-adnani idza alimta za ta takunu radiya hukmal ilahi kulla waqtin baqiya idza talabta matlaban adimta fadayruhu yadriwa wa ma raita yadfa'u ma yadurru lutfan min hula tattahiman ilahana fatakzula law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqa ash-shurura insanu la tatlubil izzala dal khalqi bila ta'azzuzin indal maliki la wala la tafrahan bi an'umin un'imta wa farah biman an'ama in aqalta fa kullu ni'matin tazulu duna man asdafa dhakal baqi fi kulli zaman la tahqiranna musliman la tafkura aibamri'in wal aibu minka kadira فرب ذي تمرين أكبر walau. أقسم بالمولى أبر قد رووا لا تضرن مسلما ولو ظهر ضر على يديه دأبا فاكتفر فإن ذا الخلق عباد الله فلا تضر أخي عباد الله ولست ترضى من يضر عبدك وإن أسى فاتقين ربك ولازم الحزن وذكر الموت لا تنسه كذا سؤال الميت to shek yake cewa la ta ta'allaman idza ra'aita la ta ta'allaman kada ka ji raɗaɗi ko kada ka dinga jin raɗaɗi zafi idza ra'aita idan kaga ya khalqi cutarwar halittu cutarwar halitta liza kulikta, domin haka ma aka halicce ka duk cutarwar da halitta za ta maka duk cutarwar da waɗansu mutane za su maka na daga cikin abin da shehi yake ladabtarwa ko yake shiryar da muridinsa zuwa ga ya ladabtu zuwa gare shi ne kada ka kuskura ka ji raɗaɗi ko zafi in aka ƙaddara kai muridi ne wani ya ci kuɗinka kakka kakka ji zafi in kai muridi ne wani ya dake ka kakka ji zafi in kai muridi ne kaga wani ya cutar da kai la tata'allaman kada ka kuskura ka ji zafi ko ka ji radadi idza ra'aita idayatal khalqi idan kaga cutarwar halitta lidha khuliqta domin wannan rashin jin zafin aka yi cuta gare ka domin su aka halicce ka ajral azaminhum li alla tarkana ilayhi yace ai domin Allah ya gudanar da cutarwa ne minhum daga gurin su su cutar da kai li alla tarkana ilaihim domin kada ka karkata zuwa gare su kada ka zo kana fatan samun buɗi daga gurin halittu ‘yan uwanka kada ka zo kana fatan samun wani abu a gurin halittu ‘yan uwanka to don kada kai ma fata a gurinsu sai aka sa su suke cutar da kai domin me bari ka ji yadda lamari yake lil ilahi farkana idan zaka karkata ko zaka jingina to ka jingina ka karkata zuwa ga Allah wa in bulita in ku aka jarrabe ka bishtidadin wa shurur da tsananin rayuwa da kuma tarin sharri rayuwa ta tsananta gare ka kunci yawa gare ka ga sharri kala-kala wancan ya nufi ka da sharri wancan ya nufi ka da sharri yace to in aka jarrabe ka da wannan fasbir yi hakuri sayati kan firajun da sannu budi ko warwara dangane da wannan matsala ko kunci zai zo gare ka wasu rur haka farin ciki shi ma zai zo maka fa kullu lailin ba'dahu nahar domin kowane dare da kake ganin sa idan ya wuce ai yini ne yake zuwa ma'ana duk duhu akwai haske a gabansa da zai zo duk tsanani akwai budi da zai zo gaba gare shi fa kullu lailin ba'dahu naharu duk wani dare da ka sani akwai yini gabansa shine zai biyo bayansa wa kullu usrin ba'dahu yasaru sannan duk bayan kunci kowane irin kunci da kake gani a bayansa da akwai kuma buɗi da akwai kuma warwara da akwai kuma shiga cikin hali na annashawa bayan da an shiga cikin kunci sai ya ce bal kai bar ma ka je kullu usurin ba'dahu yusrani farin cikin ma da za a samu yayin da aka samu warware kuncin ba ma guda ɗaya bane guda biyu ne saboda haka duk bayan kunci guda ɗaya da akwai farin ciki guda biyu in ka jure warwara za ta zo maka a duniya sannan kuma idan aka je lahira nan ma za ka girbi lada ko za ka girbi sakamako na wannan haƙuri da kai na wannan juriyar wannan bala'i da ya zo maka kama ata an ahmad al-adnani kamar yadda izo daga annabi sallallahu alaihi wasallama idza alimta za sai ya ce to idan fa ka san wannan idza alimta za takunu radiyan hukmal ilahi to idan ka san wannan karatun to za ka kasance kana yadda da hukunce-hukuncen Allah kulla waktin baƙiya a cikin duk sauran lokutanka da suka rage maka duk abin da zai zo zai same ka ba za ka rinka shiga cikin baƙin ciki ba ba za ka rinka shiga cikin damuwa ba saboda me saboda ka san duk baƙin ciki da zai zo akwai buɗi gaba gare shi sannan kuma baka jingina zuwa ga kowa ba ka jingina ne zuwa ga ta tabaraka wa ta'ala sai yake cewa idza talabta matlaban adimta idan ka nemi wani abin nema adimta wanda ka rasa ka nema ka ki samu kana ta roƙa ka ki ka samu sai ya ce to idza talabta matlaban idan ka zo kana ta neman wani abin nema wani abu da kake ta so ka samu kana ta neman sa adimtahu amma ka rasa abin ya ki samuwa fa dhairuhu yadri yace to ai burka ji wani karatu cutarwar wannan abin Allah ne isanta yi la'alla wannan abin ba alkhairi ne gare ka ba amma ai kai baka sani ba saboda haka kana son abin Allah ya baka kana ta roko Allah sai ya ki baka amma yasa Allah zai ki baka ba dan Allah baya son ka ba ba dan Allah yana kin ka ba a'a me yasa bai baka ba saboda shi Allah ya san wannan abin ba alkhairi ne gare ka ba saboda haka sai Allah sai ya rike abin ya ki baka shi shi sai fadairu yadri to cutarwar wannan abin Allah ya santa wa ma daraita kai kuma baka sani ba ashe tunda kai baka san cutarwar shi wannan abu ba to Allah tabaraka wa ta'ala zai iya hana ka wannan abu ya ki baka shi saboda a cikin abin babu alkhairi a danka ne da kai sai ya ce idza talabta matlaban adimta idan ka zo kana neman wani abin nema da ka rasa shi fa dairuhu yadri to cutarwarsa Allah ya san shi wannan abu wa ma da raita kai ko baka sani ba sai yake cewa yadfa'u ma yadurru lutfan minhu dan haka duk abin da zai cutar da bawa Allah tabaraka ta'ala yana tunkuɗe shi daga barinsa Allah yana kange wannan abin ba zai bari ya zo ya cutar da kai ba lutfan minhu wannan dan tausasawar ubangiji zuwa ga bayi kenan la tattahiman ilahana dan haka kada ka kuskura cikin rashin sani ka tuhumi ubangijin mu fatakhzula sai ka taɓe idan kaga ka nemi wani abu a gurin Allah ka ce Allah baka sai Allah tabaraka ala bai baka wani abu ba to kada ka tuhumi ubangiji akan rashin baka wannan abu domin in ka tuhumi Allah akan sa sai Allah ya kama ka sai ka taɓe domin me domin Allah kai da ka nemi wannan abun ka zo kana son sa abun nan sai i zama fa ba ma alkhairi ne gare ka ba to tunda shi Allah ya san abin da zai zama alkhairi gare ka kai kuma abin da kake roƙa ba alkhairi ne ba gare ka to dan laƙafawar Allah ga bayi da jin kansa gare su da sansa gare su sai ya jimke wannan abin ya hana shi zuwa gare ka sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya musanya maka da waninsa a madadin wannan wanda kake so shi yasa yace to dan haka ya yadfa'u ma yadurru lutfan minhu Allah na tunkuɗe ko na tare abin da zai zama mai cutarwa ne ga bawa lutfan minhu domin litafi ne daga gurin Allah din yake yin haka la tattahiman dan haka kada ka kuskura kai tuhuma ga ilahana ubangijinmu fatakhdhula sai ka tabe law ya'lamu al-insanu man domin da a ce dan adam ya san waye Allah Allah wanda yake sifantuwa da sifar Ar-Rahman ka sani Allah wanda ya halice ka sunansa Ar-Rahman mai rahama ne mai jin kai ne sunansa ne kuma sifa ce tasa kuma shi ne ubangijinka to da ka san haƙiƙanin yadda wannan sifa take dangane da ubangiji to da ba za ka gamsu cewa akwai wani abu da Allah zai maka shi ba jin kai ne zuwa gare ka ba sawawun abin nan a zahirinsa mai daɗi ne ko ku abin nan a zahirinsa ba mai daɗi ba ne ba shi yasa yake cewa law ya'lamul insanu man rahman da ɗan adam ya san me ake nufi da arrahman ta fuskar cikarsa da sunansa da tarin wannan rahamar tasa yalqa shurura dhahikan insan yace dan adam wallahi wani sharrin zai zo masa ya dinga dariya yana kallon sa saboda ya san wani alkhairi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tukuikuyo ya dunkulo a cikin wannan jarrabawar mara daɗi ya turo masa shi to idan sharri ya zo masa sai ga dan adam yana yin dariya yace amma dan adam tunda bai san waye Allah ba bai san waye Ar-Rahman ba to zaka ga sharri ya zo masa sai ya dinga raki sai ya dinga kuka sai dinga yin iyo law al insanu mar rahmanu da dan adam ya san waye ar-rahmanu Allah yalqashuru dahikan insanu to dan adam idan ya hadu da sharri sai kaga ya tafi ma yana yin dariya la tatlubil izza ladal khalqi kada ka kuskura ka nemi samun daukaka ko buwaya la tatlubil izza kada ka taba neman izza daukaka buwaya ladal khalqi a gurin halitta bila ta'azzuzin ba tare da ka samu buwaya ko girmamawa inda maliki a gurin Allah ba la wala ice kaka kuskura kai wannan gangancin ka nemi mutane su girmama ka ka nemi mutane su soka ka nemi mutane su kambama matsayinka su yadda da kai amma kuma ka rabu da Allah a gurin Allah kai ba kowa bane ba ka yin abin da zai yardar da Allah ice to kaka kuskura kai wannan kuskura kada ka kuskura kai wannan la tatlubil izza ladal khalqi kada ka kuskura ka nemi samun buwaya da ɗaukaka a gurin halittu bila ta'azzuzin indal maliki tare kuma da cewa baka hada da neman samun girma a gurin Allah ba ya zaka samu girma a gurin Allah sai ka kusance shi ta harkar ta hanyar farilla ka ci gaba da kusantarsa da hanyar nafila da sauran abinda malamai suke ambatawa yake cewa la wala kaka kuskura kai wannan a baitin gaba sai ya ce la tafrahan kada ka kuskura ka je ka dinga alfahari kana farin ciki kana murna bi an umin saboda waɗansu ni'imomi ni'imta da Allah ya ni'imta ka da su wa farah in za ka yi farin ciki ga wanda za ka yi alfahari ka yi farin ciki da shi biman an'ama ka yi farin ciki ka yi ni'imtuwa ka ji daɗi ka yi alfahari da wanda ya ni'imta kan kana cikin halin ka kayi kana cikin halin kunci kawai sai a kawo sai sai a kawo maka wani budi sai a kawo maka wani wata warwara ka samu arziki ka samu fita daga cikin halin da kake ciki to idan mutum mai wayo ne idan mutum mai hankali ne kada ya yi alfahari ko ya fariya da wannan ni'ima da ta zo masa A'a da wa zai alfahari ya yi alfahari da sarkin da ya kawo masa ɗauki ya kawo masa buɗi a cikin wannan hali da ya shiga wanda shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa farah biman an'ama a in ka tashi kai kai farin ciki biman an'ama da wannan gwanin sarki wanda i maka ni'ima in aƙalta amma fa in ka hankalci abin da ake gaya maka fa kullu ni'imatin tazulu domin idan kai alfahari saboda wata ni'ima da ta zo maka to ai ita wannan ni'imar za ta gushe idan kuɗi ne za ka kashe su idan kyawu ne na dirin halitta za ka tsufa idan mota ce za ta tsufa idan gida ne zai tsufa kai idan rayuwa ce ma za ka mutu to ashe wannan abin da ni'ima da take ba dawwamammiya ba ce ba za ta gushe me na alfahari da ita me na cika baki da ita wanda za ka yi alfahari da shi ne Allah wanda i baka wannan ni'imar to ga dalilin da yasa i faɗi wannan maganar sai ya ce fa kullu ni'imatin tazulu duna man asda amma banda wanda ibada kyautar ta ita ni'imar shine man ashda wanda ibada kyautar ni'imar Allah shi wannan ba zai gushe ba to idan ya kasance shine abin alfaharin ka, shine abin ka, shine abin farin cikin ka, to zai ba zai gushe ba cikin baka ni'imarsa ba zai gushe ba gurin janka ba zai gushe ba gurin taimakon fa zakal baqi to shi wannan Allah tabaraka wata'ala shine wanzajje ba ita waccan ni'imar da aka baka ta aro ba fa zakal baqi to shi Allah wannan shine wanzaje fi kulli zaman a cikin kowane zamani Allahu akbar to shine sai sake cewa la tahqiranna musliman kada ka kuskura ka raina musulmi la tahqiranna musliman la tafkura abu na biyu na farko duk wanda yake musulmi ne ka karaina shi dan uwanka musulmi kuna da alaka da shi ta addini Allah ya hada ku manzon Allah ya hada ku alqur'ani ya haɗa ku to karka wulakanta shi karka kuskura ka tozarta shi la na musliman kakkare na musulmi la tazkura sannan kada ka je kana ambatan aiban mri'in aibin mutum baka da aiki sai in ka zauna zaka dinga aibata wani munafunci wanda wannan cuta ce da ta game mutane da yawa da yawan mutane za su zauna abinda za su tattauna a kansa za ka ga ambatan aibi ne na wani da kushe shi da cin namansa wannan ba daidai bane ba sai ya ce to la tafkura kada ka dinga aibatan ka dinga ambatan aiban mri'in aibatan aibin wani mutum wal aibu minka kad yura alhali kai da kake aibata wannan lokacin da ka zo ka zauna kana aibata wancan kai ma ga aibin nan a jikinka ana ganin sa kai ma baka kubuta daga fadawa cikin aibu ba to ina kai na aibata wani to shine yace to kada ka ɗabi'anta da wannan dabi'a ta aibata mutane la ta na musliman la tadhkura kakkare na musulmi ɗaya kenan na biyu la ta eh, la aibam aibamri'in kada ka dinga ambatan aibin mutum wal aibu min ka ƙadi yura sannan kuma kai ga aibu a jikinka ana ganin sa farubba zi timraini akbara walau ce kai wallahi sautarin da yawa zi timraini ka iya ganin mutum ma'abocin a Su ne tsofaffin tufafi Ka ga mutum da kaya ya galgalallu tsofaffi wa'anda kai a gurin ka dinne mai irin wannan tufafin wulakantacce ne kaskantacce ne talaka ne ba shi da abin duniya sai ka wulakanta shi to kakkai haka da yawa daga cikin wa'anda ka gansu wasu mutane da yawan su zitsimrai ne ma'abota tsofaffin tufafi marasa kyau agbara ga su sun yi fitin fitin da ƙura ma'ana ba su da tsafta walau aksama bil maula to irin wannan mutumin kuma akwai su da yawa wanda a halin haka suke amma da za su rantse Allah su ce Allah shi yayi wani abu a barra to sai Allah ya kubutar da wannan rantsuwar tasu kaddarawa ice an rawaito wannan daga manzo Allah sallallahu manzo sallama ya faɗi wannan hadisi da yawa akwai mutane da yawa suna nan wanda an zo bakin kofa ma ture su ake dan su ba su da wani matsayi ba a recognizing din su amma da za su yi rantsuwa akan cewa ubangiji sai yayi wani abu wallahi Allah ba zai wofintar da su ba sai ya tabbatar da wannan rantsuwa ta su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da rantsuwar su sautari wani lokacin zaka iya fitowa ka ga mutum ka raina hay'arsa ka raina yanayinsa ka raina ɗabi'arsa ka wulakanta shi wallahi wani mala'ika ne ba ma maganar mutum ake yi ba wani mala'ika ne da yawa daga cikin mutane manzo Allah sallama ya bamu labarin su a hadisai da yawa zaka ga mutum ashe mala'ika ne ya fito Allah tabaraka ta'ala zai tura mala'ika ya je wa wani mutum a suran mutane dan ai musu jarrabawa muna tuna labarin cikin sahihai wannan mutane guda uku da aka tura musu da makaho da mai kora da kuturu wanda yake da baras aka tura musu kowannen su aka bashi lafiya aka bashi tarin arziki sai kuma aka ƙara tura musu wa'annan mala'ikun a sifar cutar su ta da da yawan su suka butulce to kamar yadda kaga a wannan to haka Allah tabaraka wa ta'ala yakan iya tura mala'ika yazo a rayuwa ka haɗu da mutum baka sani ba shi mala'ika ne za a yi maka wani abu a shi jarraba ka za in ka ci jarrabawa ka ci in ka faɗi kuma ka faɗi wani kuma aljani ne in ka cutar da shi ka cutar da aljani dan haka kawai ka ɗaukar wa kanka inda duk ka ga wata halitta ta Allah sawa'un ta sa kaya mai kyau ko bata sa kaya mai kyau ba sawa'un ya yi ma sifa da mai kuɗi bai ma sifa da mai kuɗi ba a ya yi kama da irin wanda ake recognizing din presence ɗinsu a guri ko bai yi ba kar ka wulakanta shi kar ka wulakanta shi sai ya ce farubba zai tsimraini akbara walau da zai kasance a sama yayi rantsuwa bil maula da Allah a barra to Allah zai kubutar da rantsuwa dan tasa kadira wa hakika rawto wannan la taduranna musliman yace karka kuskura ka cutar da musulmi la taduranna musliman karka kuskura ka cutar da dan uwanka musulmi walau zahar koda ya bayyana a zahiri burrun ala yadayhi cutarwa a hannayensa da'aban a koda yaushe ya zama ɗabi'arsa ba shi da kirki yana yawan cutar da kai yace to kai karka cuce shi da'aban fahtafir yace kai yafi akai afwa kai yafuwa kai afuwa kakkarama kakka cutar da shi fa inna zal khalqa ibadullahi domin kada fa ka manta wannan halittar da kake hari wannan halittar da kake son ka cutar wannan halittar da kake son ka kai ƙasa bayin Allah ne Allah ne mai mallakar su ya abu Allah ya mallake shi zaka dinga kudirin cutar da shi ya abu mallakin Allah ne zaka ji bara ka cuce shi a'a yace fa inna zal khalqa ibadullahi domin wannan halittar da kake ganinta bayin Allah ne fala tadur akhi ibadallahi dan haka ya kai dan uwana shawarar da nake baka kar ka kuskura ka cuci bayin Allah walasta tarba domin ko kai da kanka ba za ka taba yarda ba man yaburru abdaka ba za ka yadda wani ya zo dinga cutar maka da bawanka ba bawan da ba kai ka halicce shi ba a kudi kasa a kasuwa ka je ka siye shi ko kuma gadarsa kai ko kuma ya aka yi dai ya zama ko yaƙi aka yi ka ciyo shi ya zama bawanka mallakinka to kowannan bawan naka ba za ka bari wani ya cutar maka da shi ba ban san me za ka iya faɗa ka cutar masa da shi ba bawa a je maganar bawa ma ce ne a ce wannan ne da kai dabbobi kana da dabbobi kana da dabbobi sai ka je ka ɗauko sai wani ya zo ya samu dabbaka sawawan a ce akuya kake da ita ko rago kake da shi ko wani abu sai kaga wani yana dukansa ba za ka ji daɗi ba bawa ko dabba ana taɓa maka naka baka ji daɗi ba to ya kuma bawan da ba naka bane na Allah ne shi wannan idan kana cutar da shi Allah zai so shine abin da yake nufi yace walasta tarda man yadurru abdaka kai ma ba za ka yadda ka ji wani bawa yana cutar maka da bawanka ba wa in asa ko da kuma wannan bawan naka yayi kuskure ne fattaqiyanna rabbaka to kai ma ka ji tsoron ubangijinka sai yace walazimil huzna wa zikral mauti yace kada ka saba da sharholiya a ka saba da damuwa da bakin ciki ka saba wa kanka da damuwa irin abubuwan da suke sa damuwa su zama abubuwa ne da ka saba da su idan ka saba da su kala zumce su ko dai lazimil huzna yace ka lazumci damuwa wa zikral mauti annan ka lazumci mutuwa eh, tuna mutuwa la tansahu kada ka kuskura ka manta da mutuwa ka ba su alal maiti haka tambayar da za a yi wa mamaci a cikin kabari ita ma mutum kada ya manta da ita wannan kaga tuna mutuwa suna cikin abin da suke sa wa zuciya damuwa alhuzun suna ciki abin da ke sa mutum alhuzun mutum ya tuna zai mutu suna sa mutum abu haka mutum ya tuna azabar kabari ita ma tana sa mutum kamar yadda sai sayyidina Usman aka ce in ya zo bakin kabari yana kuka abubuwa da yawa za su faru bai kuka ba amma ya zo bakin kabari zai kuka sai ya ce ya ji manzo Allah sallama ya ce shine masokin farko idan mutum ya shiga cikin kabari abin da isamu a cikin sa in sauki ya gani a kabari to saukin gaba ya fi yawa in mutum ya ga bala'i a cikin kabari to bala'in da yake gaba shi ma wannan ya fi yawa to wayannan su ne baituka da muka muka karanta yanzu mun tsaya kenan a baiti na 44 za mu tashi akan baiti na 45 labudda an tuqaddima ta'alluma fa kulli shir'atil ilahi muhkima za mu sake biya sau ɗaya insha Allah yake cewa <clears throat> baiti na 27 la tata'allaman idza ra'aita idza yatal khalqi lidha khuliqta ajral adha minhum li alla tarkana ilayhi mubalil ilahi farkana wa in bulita bishtidadin wa shurur fasbir sayati kan firajun wa surur fa kullu laylin ba'dahu naharu wa kullu usrin ba'dahu yasaru bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an ahmad al adnani idza alimta za ta kunu radiya حكم الإله كل وقت باكيا إذا طلبت مطلبا عدمت فضيره يدري وما دريت يدفع ما يضر لطفا منه لا تتهما إلهنا فتخذلا لو يعلم الإنسان ما الرحمن يلك الشرور ضاحكا إنسان لا تطلب العز لدى الخلق بلا تعزز عند الملك لا ولا لا تفرحا بأنعم أنعمت wafrah biman an'ama in aqalta fa kullu ni'matin tazulu duna man asdafa dhaka albaqi fi kulli zaman la tahqiranna musliman la tadhkura ayba mri'in wal aibu minka kad yura فرب ذي تمرين أكبر ولو أقسم بالمولى أبر كدر وو لا تضرن مسلما ولو ظهر ضر على يديه دعبا فاغتفر فإن ذا الخلق عباد الله فلا تضر أخي عباد الله ولست ترضى من يضر عبدك وإن أسى فاتقين ربك ولازم الحزن وذكر الموت لا تنسه كذا سؤال الميت وإن سوني أنواع ما سؤال بركة بيتك عند مكا كارنتا أو أنن لوكتي وعند kamar yadda muka saurara tare da fassara cewa da yawa daga cikin baitukan lafiyarsu kalau ba su da damuwa domin abubuwa ne da aka tabbatar da su tabbatattu da yawan su ayoyin alkur'ani suna tabbatar da su da yawan su kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta tabbatar da su sannan a cikin su da akwai nau'in abin da yake kama da abin da zaka ce da shi wa'azi da kuma tunatarwa dangane da abin da ya shafi gyaran zuciya babu shakka idan da akwai abin da za mu yi tsokaci a kansa ba zai wuce abu guda ɗaya ko zuwa guda biyu ba a taƙaice a mulmule abu na farko wanda za mu yi magana a kansa shine faɗin malamin a farkon baiti da muka fara karantawa da yake cewa la ta ta'allaman idza ra'aita idza halki. idan ka ga cutarwar halittu zuwa gare ka kada ka ji raɗaɗi wannan shi abu na farko ka ja masa layi cewa wannan yana daga cikin abin da ake ladabtar da mutum a kansa duk wanda zai cuce ka kakka damu kakka ji zafi wannan ja masa layi abu na biyu shine faɗan da ya ce ah, liza domin ai hakan aka halicce ka domin haka aka halicce ka abu na farko wanda zamu fara magana a kansa anan shine Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka sani ya faɗa a cikin alkur'ani a gurare da yawa a guri na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya halicce mu ne don mu yi bauta zuwa gare shi yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu wa ma khalaqtul jinna Wal'insa illa illa liya'budun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ban halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta mu ibada kuma kamar da muka sani malamai suna faɗa ta'arifi akan ta suka ce ibada ita ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali wal batina shine suna ne ga mamme, ga dukkanin wani abu da yake ah, Allah tabaraka wa ta'ala yana son sa kuma yana yarda da yin sa na daga ayyuka ko zantuka sawa'un na zahiri ne ko na ɓoye matukar Allah ya yarda da wannan abu yana son sa to wannan ibada ce to Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ice ban halicci mutum ba sannan ban halicci aljanu ba sai dan su bauta mu kaga idan mutum ya zo yi wannan da'awa ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce mu ne dan mu bauta masa to wannan kaga ga nasi yana da shi hujja karar akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce mu ne domin mu yi bauta zuwa gare shi wannan babu kura a kansa sannan akwai aya a cikin suratu hud da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangijinka ya so da ya sanya al'umma ta zama al'umma guda kida babu sabani tsakaninsu babu rabe-rabe yace wala yazaluna mukhtalifin amma ba za su gushe ba suna masu sassabawa illa man rahima rabbuka sai waɗanda ubangijinka iji kansu walidhalika khalaqahum kuma domin haka ya halice su walidhalika khalaqahum domin haka ya halice su kaga wannan shi ma Allah ne ya nassanta shi a cikin alkur'ani to da wani zai zo i wannan da'awa i kawo wannan aya kaga yana da hujja shi yasa aka tambaya al-Imam Malik ibn Anas dangane da ita wannan ayar aka ce Allah tabaraka wata'ala ya ce ah, illa man rahima rabbuka lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in shin me take nufi da lidhalika khalaqahum yace eh Allah tabaraka wata'ala ya halicce su domin ya tabbatar da abin da ya alƙawari na cewa za su rabu gida biyu ne fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir waɗansu su ‘yan wuta waɗansu su ‘yan aljanna haka Allah tabaraka ibada labari ya ce to ya halicce su don ya tabbatar da wannan abin da ya kaddara zai faru to wannan abu na ɗaya kenan saboda haka da'awar cewa an halicci mutum ne dan idan an cutar da shi kada ya nuna damuwarsa wannan asalinta magana ce da take buƙatar dalili shin me yasa aka halicci mu waye ya ce an halicci mutum ne dan idan an cutar da shi kada ya ji raɗaɗi domin cewa eh, la ta ta'allaman kada ka ji raɗaɗi eh kada ka ji raɗaɗi fa la ta ta'allaman idza ra'aita idayatal khalqi lidha khuliqta kada ka ji raɗaɗi idan ka kaga cutarwar halitta liza khuliqta to wannan da'awa ce da take buƙatar dalili domin tabbatar ta da Allah wata manufa yake sanya tabbatar amma dai na farko ita wannan da'awar ka ce dan wannan aka halicce ku to ana buƙatar dalili kamar yadda wayannan guda biyun kaji ga dalilai an halicce mu dan mu yi bauta ga dalili wannan ita ma ga dalili to ita kuma wannan ba ta da nata dalili saboda haka malamin ne kawai yayin nasa ijtihadin za a ce a babun yayi wa'azi ko yayi wani abu to dai wannan magana dai babu shakka a zahirinta ba ta da wani dalili abu na ɗaya kenan abu na biyu idan ka kalle ta a zahirinta akwai da yawa daga cikin bayin Allah mutanen kirki da Allah tabaraka ta'ala ya yi yabo gare su waɗansu su a cikin annabawa waɗansu su a cikin muminai da suka haɗu da cutarwa a hanyar kira zuwa ga Allah kuma an cutar da su kuma sun ji wannan raɗaɗin kuma sun bayyana raɗaɗinsu da zafinsu kaga idan har an halicci mutum ne don kada ya dinga nuna jin raɗaɗi ko jin zafi dangane da cutarwarsa to ya za a yi da waɗannan mutan kirki da aka samu an cutar da su kuma sun ji raɗaɗi kuma har sun bayyana raɗaɗin da jin zafin dangane da cutarwar a cikin suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum yanzu kuna tsammanin ku za ku shiga aljanna ne walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum alhali kwatankwacin abinda ya samu waɗanda suka zo gabaninku kuma bai same ku ba Allah tabaraka wa ta'ala yace humul, ba'sa wad dharra wa zulzilu da baƙin ciki da cutarwa ta same su Allah ce sai da aka jijjiga su wa zulzilu sai da suka sha matsa da jijjiga hatta ya ƙular rasulu kai matsar da Allah tabaraka ta'ala ibada labari sun shata har sai da ta kai ga zaka ga manzo manzo fa manzo hatta ya ƙular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai da take zaka ga annabi tare da waɗanda suka yi imani tare da shi Karshen mutanen kirki kenan suna cewa wai mata nasurullah ashe sun ji raɗaɗin ashe sun ji matsin har gashi suna fatan Allah ya ka musu ɗauki daga wannan bala'i da suke ciki mata nasurullah Allah ya ce ku yi haƙuri ala inna nasarullahi qarib ala ku saurara ku ji Hakika taimako da agajin Allah a kusa yake Allah tabaraka wa ta'ala ibamu labari akan wannan ashe idan jin raɗaɗi ko nuna jin raɗaɗi dangane da cutarwar halittu zuwa ga bawa abu ne da ike abin da ake nema daga gurin bawa to lallai da ba a gan shi daga gurin wasu daga cikin annabawa ba gashi Allah ya bayyana mana Allah tabaraka wata'ala ya sake ba mu labari dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yace kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun Allah yace hakika mun sani cewa abin da waɗannan kafirai suke faɗa ko waɗannan kafirai suke aikatawa na ƙaryata manzancinka da musawa manzancinka da kaza da kaza da kaza da suke yi Allah tabaraka wa ta'ala yace mun sani wannan abin nasu yana bakanta maka rai ashe manzo a sallama ma abin da kafirai suke yi na cutarwa zuwa gare shi yana sa masa damuwa da raɗaɗi yana sa masa raɗuwa da shi sai Allah ce fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun to ka sani cewa ba kai suka kasance suna ƙayyatawa ba sai dai azzalimi sun kasance kawai suna jayayya ne da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala da yawa daga cikin mushrikai sun cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cutar wadda ta kai hatta manzo sallama zai yi kunuti na musamman saboda su zai zo zai tada sallah yana ambatan su da sunayen su yana ya Allah ka halakar da wani ya Allah wani yi min kaza kaga wannan yana nuna yaji ji abin da aka yi masa sannan in ka karanta hadisai suna nan da yawa akwai eh, athar daga sahabbai da yawa an cutar da wannan yayi magana an cutar da wannan kaga idan wannan abu ne da yake abin nema a babin tarbiyya a kan cewa ladabi ne duk cutar wadda za a yi ma kar ma ka ji raɗaɗinta to wannan ta saba da fitra da Allah tabaraka wa ta'ala ya lura dan adam akanta wannan ya saba to kaga idan ka kalli ma'anar baitin ta wannan fuskar kaga zaka ga ma'ana ce da take faɗaɗɗiya ba ta dace da abin da yake ingantacce a cikin shari'ar addinin musulunci ba sannan idan ka kalli baitin ta fuska ta biyu wanda ita ce ɗaya fuskar da baitin zai ɗauka cewa kada ka ji raɗaɗi idza ra'aita idayatal khalqi lidha khuliqta idan kaga cutarwar halitta sai yace ajral adha minhum li alla tarkana ilaihim balil ilahi farkana wa in bulita bishtidan wasul fasbir sayati kan firajin wasuru akwai abin da a ɗariƙance ko a sufance ake cewa da shi alfana'u fi sifat fana'i a cikin alfana'u fil af'al alfana'u fi sifat akwai kuma alfana'u fi dhat wanda shine zaka ji suna cewa la fa'ila illallah, shine na alfana'u alfana'u fil af'al a karkashin ta zaka ga suna kawo wannan ibarar ta cewa ai la fa'ila illallah, la fa'ila fil haqiqati illa a bisa haqiqa babu wanda yake yin aiki sai Allah a ƙarƙashin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala suke cewa ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da ku da abin da kuke aikatawa duka Allah tabaraka wa ta'ala ne ya halice ku to a ƙarƙashin wannan maganar sai su ciro wata ka'ida wanda wannan ƙa'idar ta sa da yawa daga cikin waɗansu ƙungiyoyi da ke jingirin su kansu zuwa ga addinin musulunci sun faɗa cikin rami manya-manya daga ciki akwai kaman kadariya da akwai kaman masu bin fahimta ta jabariya suna ganin cewa ɗan adam ba shi da wani kataɓis nasa su jabariya suna ganin duk abin da zai faru a cikin duniyan nan Allah tabaraka wa ta'ala shine ike juya shi shine ike ba da shine ike da control over dukkanin abin da zai faru saboda haka da da'ar Allah da kan kangarewa Allah duk abu ɗaya ne ana cewa da su al'ibahiyya. duk abin da zai faru a cikin duniya sawa'un mai daɗi ne ko mara daɗi ne ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba to wannan abin ne muradin Allah domin da Allah bai so wannan abu ya faru ba ba zai taɓa faruwa ba idan ka koma cikin kamar a littafin Jawahirur Rasail littafin shi Ibrahim a cikin juzu'insa na biyu shafi na hamsin da 59 zaka ga yana kawo magana dangane da kashe-kashen fana'i yace wal fana'u salasatun fana'i yana kasuwa gida uku fana'un fil af'ali wa fana'un fis sifati wa fana'un fil dhati akwai fana'i a cikin ayyuka akwai fana'i a cikin sifatu akwai kuma fana'i a cikin dhati wanda fana'i a cikin af'al shine mutum zai koma ganin cewa la fa'ila illallah zaman nan da kai Allah ne ya zauna Allah ne ya zauna komai Allah ne yake yi komai da ka gani Allah ne kawai yake yi saboda haka idan ka ga mutum ya ɗauki giya yana sha to ba shi ya kaddara wa kansa sha wannan giyar ba a haƙiƙa wanda yake yin wannan aikin Allah ne idan kaga mutum yana aikata aikin alfasha wannan ba zai dame ka ba saboda me ba shi Allah ne kaddara masa kuma shi Allah yake so yayi dan haka tunda Allah ne yake son ayi wannan abun bai kamata a zargi wannan abun ba idan ka ga mutum ya zo yana rabewa tsakanin wannan abu ne mai kyau wannan abu ne mara kyau to yana ma da tunanin cewa ɗan adam yana da wani tasiri gurin aikata wani aiki to shi yasa aka ce in ka ga wani ya yi maka cutarwa kan ma ka damu to me yasa za ka damu bayan cutarwar da i maka Allah ne ya kaddara ya cutar to yanzu abin da Allah ya kaddara zuwa gare ka kake fushi da shi to shine abin da suke faɗa karkashin wannan al fana'u fil af'al shine zaka ga Sheikh Ibrahim yana cewa Ah, alfana'u fil af'ali kaga fana'i a cikin ayyuka kafirun minal mu'minina balaga hadal maqam da yawa daga cikin muminai mutane sun riski zuwa ga wannan makami tunda shine fana'in farko daga shi akwai alfana'u fi sifat shine da mutum zai dinga ganin wayannan sifat din guda bakwai al-ilmu al-qudratu al-iradatu wacece zai dinga ganin su suna naso a jikin halittu ta yadda mutum zai dinga ganin Allah tabaraka wa ta'ala da sifofinsa a jikin halittun Allah amma tsakaninsa zuwa ga haƙiƙar da akwai waɗansu hijabai da suka shamake shi to shine idan mutum ya ci gaba da nutso a cikin zikiri da tarbiyya wannan ba mataki na biyu da yake kai na alfana'u fi sifati zai ɗashi sai mutum ya wada cikin halarar alfana'u fi zati to idan mutum ya shiga cikin halara ta fana'i a cikin zati to a wannan lokaci kuma ya gama narkewa ya yi fana'i na ƙarshe ya zama arifi zai koma yana ganin komai a matsayin Allah shine zaka ga Sheikh Ibrahim ɗin a cikin Jawahir Rasail yana kawo wanda i wannan fana'i a ƙarshe yana cewa ah, ah, al'arifu yaral khalqa ainal haq arifi yana ganin cewa halitta ita ce haƙiƙanin Allah to kaga a wannan lokacin ba ma mutum yana ganin wai Allah ne mai yin aiki ba a'a Allah shine komai wanda wannan shine a matakin ƙarshe na ma'arifa wanda zindiƙanci ne kuma kafirci ne ba addinin musulunci ba ne wanda za mu dawo kansa muke magana a kansa shine fana'in farko fana'un fil af'al ko alfana'u fil af'al fana'i a cikin ayyuka mutum idan yayi fana'i a cikin wannan halara to zai koma yana ganin cewa babu mai yin aiki sai Allah shi yasa yace wa man alima Allah fa'ila fil wujudi illa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya san cewa a dukkanin samuwa babu wanda yake yin aiki sai Allah tabaraka wata'ala yace zalika tamma fana'uhu wannan shine wanda fana'insa ya zama cikakke fil af'ali a cikin ayyuka to da yawa daga cikin masu kudirin irin wannan aƙida ta alfana fil af'al to ba sa zargi idan suka ga mutum yana aikata sabo ba sa yin zargi idan suka ga mutum yana aikata abin da yake ba daidai ba shi yasa ibnu arabi al-hatimi a cikin fususul hikam ya kawo bayani akan cewa a farkon al'amarin annabi Musa da Fir'auna annabi Fir'auna shine yake akan daidai annabi Musa shine yake akan kuskure saboda duk wanda kaga yayi nasara to Allah na tare da shi ne duk wanda kaga ya samu nasara ko ya samu agaji ko ya samu daidai to shine muradin Allah yake tare da shi wanda ya kasa kuma to ba shine muradin Allah ba zaka ga idan ka koma kaman cikin littafin Asirul Akbar wan Nurul Abhar na Sheikh Ibrahim shafin sa na 11 zaka ga da yake faɗa wani daga cikin irin wayannan mukaman nasu wanda yake wannan kululuwa a matsayin ma'arifa din sai yake cewa wa sahibu hadhal maqami kafirun shar'a ma'abocin wannan mukamin a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri ne al asma'a was sifati domin korewarsa ga sunayen Allah da kuma sifofin Allah wa al anbiya da kuma kisan da kuma yakar da iwa annabawa dan haka a shari'ar annabi zai zama kafiri ne wa huwal mu'minu haqiqatan amma a bisa haqiqa in ana maganar mumini shine kuma mumini shi wannan da ya karyata ayoyin Allah shi wannan da ya kareta sifofin Allah da sunayensa shi wannan da iyake annabawa ko ya kashe su a ilmul haqiqan ana maganan bil al to wannan shine cikakken mumini li'annahu athbataha haqiqatan domin shi shine i tabbatar da ita bisa haqiqa wa qatluhu al anbiya qatlun bil haqqi sannan yaƙar da yayi wa annabawa yaƙar su yayi bisa gaskiya haka aka kaddara masa haka aka so yayi da ba haka aka kaddara masa ba da ba haka aka so masa iba bai isa iyake sun ba to tunda kaga ya yaki annabawa to haka aka so mai yi to wannan yakar ta sun shi Allah yake so shi Allah yake so kaga wannan mummunar aqida ce na'am Allah tabaraka wa ta'ala shine yake kaddara faruwa komai kamar da zamu karanta yanzu zamu ji abin da malamai suka faɗa akan ita wannan gaba din Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cikin littafin al'ubudiyya ya yi ishara zuwa ga wata magana da su wa'annan masu wannan da suke cewa innal mahabbata narun tahriqu ma suwa muradil mahbub hakika ita soyayya narun wata irin wuta ce tahriqu da take ƙone ma siwa muradil mahbubi da yake saɓanin muradin abin kauna Ma'anarta ta wai shine idan kana son Allah Allah tabaraka wata'ala abun kauna ne gare mu Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah to mutum idan ya kasance yana san Allah masoyin Allah ne to kuma a cikin imaninsa da kuma iliminsa yana da itikadi akan cewa duk abin da yake faruwa a cikin duniya Allah tabaraka wata'ala ne yake yin sa Allah tabaraka wata'ala shi ya so wannan isalla saboda haka Allah na son wannan Allah tabaraka wata'ala shine ya so wannan ya sha giya to Allah ya so wannan din ya faru to tunda Allah ne ya so wannan abubuwa baki ɗaya su faru to yadda nake son wannan tunda Allah na son sa ya faru gashi ya faru to wannan marakin shi ma tunda Allah ne yadda ya faru to shi ma ina son sa dan haka idan wannan yayi daidai zan so shi in wannan yayi ba daidai ba zan so shi in wannan yama in wannan ya cuce ni zan so shi domin cutarwar tasa ni santa nake tunda Allah ne yake santa faru to tunda ta faru na so ta ina santa to wannan shine wannan wannan aqida amma kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala yake magana yake cewa wayannan mutanen idan ka kalle su suna karkata ne zuwa ga abin da ake cewa da shi al-iradatul kauniyya ba su karkatawa zuwa ga al'iradatu shar'iyya amma kuma ba a kowane babi suke yadda su ɗabbaka wannan idea ɗin ba mutum zai sha giya sai a ce me yasa zaka sha giya sai ce Allah ne kaddara min na sha a wannan shahawa ce san san zuciya ne za a kama mutum da mace ya aka yi maka ganka da wacce sai ce ai Allah ne ai Allah tabaraka wa ta'ala ne ya kaddara masa ya sha wannan giya don haka ba shi da katabus a gurin aiwatar da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa to duk abin da yake son zuciya ne ko cin dukiyar mutane ko kashe sha'awa ko wani abu mai kama da irin waɗannan abubuwa to zaka samu mutum yana ta dawurwura a tsakankanin su amma da zaka samu irin wannan mutum. sai ka kwada masa mari ko ka karɓi kuɗinsa sai ka cinye to fa a nan gurin kuma ba zai dafa da kaddaran nan ba ka masa waya wani da Allah dan turo min miliyan ɗaya sai ya tura maka naira miliyan ɗaya idan ya tura maka naira miliyan ɗaya ka karɓa ka ajiye in ya kirawo wani ba ni kuɗi ne ka ce wallahi na cinye ya ka cinye ci Allah ya kaddara na cinye ba zai yadda ba sai kai gurin yan sanda ko kuma kai kuna zaune ka kirawo shi yana zuwa ka gaura masa mari ba zai yadda cewa Allah tabaraka Ta'ala ne ya kaddara wannan babu ba sai ya nemi ya rama ko ya nemi yayi maka abin da kai ma zaka ji radadi ko ka ji zafi a kansa me yasa saboda wancan abin da yake da awarsa da awace ta ƙarya to akwai wani daga cikin irin masu wannan aqidar yan al-ibahiyya din ya taɓa yin irin wannan da'awa akan cewa ai in dai kana son abu to soyayyarsa za ta kone maka duk wani abu da baya so to sai alimam imam ibn al-qayyim rahimahullah a cikin madarijus salikin juz'insa na uku shafi na goma sha shida ya kawo wata isa da ta faru tsakanin shaykhul islam ibn taymiya da kuma wani daga cikin irin masu wannan akida din yake cewa wasamitu shaykhul islam ibn taymiyata Na ji shaykhul islam ibn taimiyya yana cewa lumtu ba'd al-ibahiyya na taɓa zargin ko na zargi wani daga cikin 'yan wannan mazhabi ko ƴan wannan aƙidar ta al'ibahiyya masu cewa ganin komai komai halal ne za a iya yi ba laifi inda Allah ne ke kaddarawa a yi qala li zalika sai karanta min wancan baiti ko wancan karin magana proverb da suke cewa almahabbatu narun fil qalbi soyayya wata irin wuta ce da take ruruwa a zuci ta hariku ma siwa muradil mahbub tana kone duk abin da yake a ah, ah, sabanin muradi na wanda kake so sai ya ce wal kaunu kulluhu muradu ita ku alkaunu din nan duniya da kake ganin ta gabaki ɗayan ta muradin Allah ce duk abin da yake faruwa a cikin ta Allah ne yake son sai faru sai ya ce to fa ayya shay'in abghadha min to wani abu ne za a ce Allah ya fi sa a cikin wannan duniyar wani abu ne za a ce Allah tabaraka wata ta'ala ya fi son sa baya son wannan alhali dukkaninsa shi ya nufata shi ya so ya faru sai shaykhul islam taymiya ce qala shek. sai ibn qayyim ce qala shek. sai shaykhul islam taymiya yace ce, qultu lahu sai nace da wannan mutumin idza kanal al mahbubu idan abin ƙauna wanda kake so ya kasance kad abghada af'alan ma'ana wata tambaya zai masa yanzu sai ce mutum ne kana ko abin mutum ne kana son sa kana ƙaunarsa. to wannan wanda kake so din sai kasance kad abghada af'alan wa aqwalan wa aqwaman baya son wasu zantuka baya son yana fushi da waɗansu zantuka da waɗansu ayyuka kuma wa qawaman kuma baya son waɗansu mutane baya su. wa adahum kuma yana yin adawa da su yana yin kiyayya da su fatsara da hum sakamakon baya son su baya su, sai ya kore su daga inda ike ma ice baya son ganin su wannan mutumin amma fa cikakken masoyinka ne kana ƙaunarsa matukar su sai ya kasance wa'insu mutane baya ƙaunarsu baya son zancen su baya son su sakamakon kin da yake musu ma fatara da kuma ya kore su wa la'anahum kuma ya la'ance su fa ahabbtahum kai kuma kai da kake son sa kawai sai ga kacan kaje wa'annan da baya so din wa'annan da yake kidin sai kaje kai kana son su sai ya ce shin takunu muwaliyan lil mahabubi aw muadiyan lahu yanzu kai wannan mutumin da kaje kana so wayannan da kake so yanzu a gurin wannan masoyin naka da kake kauna shin yanzu kai masoyinsa ne ko abokin adawarsa ne kai menene matsayinka a gurinsa shin kai abokin ƙaunarsa ne ko kuma kai abokin adawarsa ne kaga in dai zai faɗi magana ta adalci zai faɗi magana ta gaskiya zai ce eh gaskiya zai ɗauke a matsayin makiyinsa domin idan har san da nake masa na gaskiya ne to zan ki wa'inda ike ki zan ki mutanen da ya la'anta zan ki mutanen da ikore zan ki mutanen da baya son tarayya da su amma kana ina son ka kuma ka je kana ƙauna ga makiyana wa'inda na la'ance su na kore su ba zan taɓa yadda kai mai suna ba ne to sai shekul islam ibn taimiyya sai yi masa wannan tambayar sai ce da shi ga mutum nan kana son sa masoyinka ne amma ya ya tsani waɗansu mutane baya kaunar su baya son su ya la'ance su sai kuma kai kaje kana son su sai ce tsakaninka da Allah kai za a lissafa ka matsayin masoyansa ne ko kuma makiyansa za lokata sai ibn al-qayyim ya ce faka annama ulqima hajaran mutumin nan sai ya shiru ba shi da amsa kai ka ce sa budewa kai aka sa masa katan dutse ya kasa yin magana saboda an kure shi layi ɗaya aka yi an kammale da da shubhasa da yake kawo da ita waftudiha yace aka tozarta shi aka kunyata shi baina ashabi a gaban almajiransa wa kana muqaddaman fihim kuma ya kasance abin gabatarwa ne a cikin su ma'ana babban mutum ne musharan ilaihi ana yin nuni zuwa gare shi a matsayin cewa wannan babban mutum ne mutum ne mai kima mutum ne mai ilimi amma sai gashi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya zo da cika baki ya zo da cewa ya iya ana masa tambaya guda ɗaya sai gashi ya faɗi to kamar haka ne ba yadda za a yi ka ce kai kana son Allah kai kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma zai kasance da saban Allah da bin Allah duk ne a gurinka zai kasance da yaban manzon Allah da sukar manzon Allah duk ne a gurinka wannan ƙarya ne in dai kana son manzo Allah sallama to zaka kasance mai kaunar duk abin da yake da alaka da manzo Allah idan ka kasance makiyin manzo Allah to za ka zama mai kiyayya ga duk abin da yake da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, Shaykhul Islam Taymiyyah har wa yau a cikin littafin Al-Aqidatul Wasitiyya ya yi magana a dangane da irin wannan maganar ko masu tabbatar da irin wannan hakika din sai yake cewa wal ibadu fa'iluna haqiqatan babu shakka a bisa haƙiƙa duk ayyukan da kaga ana aikatawa halittu su ne suke e, su ne suke yi a hakika in na sha ruwa ni na sha ba Allah ne sha ba in na zauna ni ne na zauna ba Allah ne ya zauna ba idan nai abu ni ne nai ba Allah tabaraka ta'ala ne ba sai ya ce wallahu khaliqu af'alihim amma ayyukan da suke su kuma Allah ne ya samar da su ai kaga Allah ne ya samar da ni amma ni ba Allah bane to haka ma aiki na da zan yi shi ma Allah ne isamar da shi dan haka aiki na ma ba Allah bane ashe ni in nai da ni da aiki na da Allah ya halitta ya bani aransa nake yi mu halittu mu muke abubuwan mu ba Allah ne yake yi ba mun gane karatun ko to shikenan sai ya ce wal ibadu fa'iluna haqiqatan bayi sune masu yin aiki a bisa haƙiƙa wallahu khaliqu af'alihim shi kuma Allah shi ne wanda ya halicci waɗannan ayyukan nasu wal abdu huwal mu'minu in aka ce bawa ya kunshi da mumini wal kafiru da kafiri wal barru da mai da'a wal fajiru da wanda baya yin da'a fajiri kenan wal musalli was sa'imu haka da mai sallah da mai azumi dukkaninsu sun shiga cikin bayi to ina bambanci yake sai ya ce walil ibadi qudratun ala a'malihim amma tare da haka ka sani bayi suna da ƙudura suna da wani iko da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su aro a cikin ayyukansu Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara ƙaddarori fil kala biyu akwai guda ɗaya wacce bawa yana da katabus a kanta akwai wacce kuma ba shi da katabus a kanta yanzu kamar abin da ya shafi saukar ruwan sama bawa bai isa ya hana ruwan sama ko damuna ta zo ba kamar abin da ya shafi dare ba wanda ya isa bawa Allah ya ƙaddara dare zai zo gari ya zo Allah ya kaddara gari zai waye Allah ya kaddara rana za ta fito Allah ya kaddara shuka za ta fito wa'annan abubuwa duka da Allah tabaraka wata'ala ya kaddara faruwar su a irin wannan yanayi ba wanda ya isa sauya su ba wanda yake da wata mashi'a ko wani dama da aka ba shi aro domin ya sarrafa tasarrufi yi tasarrufi a ciki to amma abin da ya shafi rayuwar ɗan adam misali Allah tabaraka wata'ala ya baka damar ka karbi shari'a ko ka kangare to shine abin da ibn taymiya yake magana anan kai ma kudura ce Allah ne ya halicce ta amma da ya halicce ka sai ya baka dama akan ta sai ya baka damar kai wannan ko kai wannan dan haka ni Allah ne halicce ni to ni ba Allah bane to aiki na ma da zan aikata kamar magana ta da nake yi yanzu ita ma Allah ne yayi ta kenan ita ma ba Allah bace to da ni da ba Allah ba da aiki na da Allah ya halitta shi ma wanda ba Allah bane halitta Allah ne sai muka haɗu muke yi abubuwa tare ga ni ga aikina muna yi ga ga magana ta muna yi halittu ne dai suke abubuwan su ashe idan ka ce Allah shi ya halicci aiki saboda haka idan kai aikin Allah ne yayi kenan in mutum ya zauna Allah ne ya zauna in mutum kaga wannan fikira ce da take ɓatacciya ana yin ana irin kirkiro irin wa'annan maganganu ne duk dan a wautar da hankalin mutane a koya musu waɗansu miyagun akidu amma haƙiƙa an ka tsaya aka warware maka abubuwan sai ka ga babu wata damuwa a cikinsu babu wata damuwa a cikinsu ina fata mun fahimci wannan to wannan shine a nan ike cewa walil ibadi qudratun ala amali sannan ku sani cewa halittu suna da kudura a bisa ayyukansu walahum iradatun sannan suna da nufi Allah ya ba su aransa wallahu khaliquhum alhali Allah tabaraka wa ta'ala shine ya halicce su wa khaliqu qudratihim sannan qudrar ta ita ma Allah ne ya halicce ta wa haka ita ma nufin nasu Allah ne ya yi shi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace liman sha'a minkum an yastaki ga wanda ya so a cikinku ku zai iya miƙewa ya bi ta farkin daidai wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kamar yadda Allah yake cewa Eh, mun shiryar da dan in eh, eh, yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa ma kafura Allah ce mun shiryar da dan adam zuwa ga tafarki da in ya so ya ya godiya gare mu ya bi daidai in kuma ya ga dama ya butulce ya kafurce ya kangare Allah ya ba wa dan adam wannan damar to kaga a ƙarƙashin wannan in wannan ma'anar ta biyu ita ce ma'anar da shek yake nufi da cewa ah, Allah tabaraka ta'ala yana gudanar da cutarwa a jikin waɗansu ne zuwa gare ka ma'ana su wa'incan ɗin kawai ka karɓa daga gare su a matsayin wata ƙaddara wadda ba ka da makawa a kanta kuma ka karɓe ta su ma ba su da ƙudura Allah ne kawai ke gudanarwa a kansu kaga in wannan ma'ana ce ita ma ma'ana ce ɓatacciya kamar yadda idan waccan ma'ana ce ita ma ta biyu ita ma ɓatacciya ce to abin da zai bamu mamaki na biyu shine wannan baiti mun ji gaɓoɓinsa guda biyu inda kowace fuskar mun faɗi cewa tana da kuskure a cikinta to abin da ifi ban mamaki a cikinta shine in za ka ba da ma'ana mafi sauƙi a kanta wacce za ka ce ah, ba kai takalluf gurin ba da wani amsa a kanta ba shi ne ma'anarta kawai zai iya zama ana so ka a shirar da kai akan cewa idan wasu suka cuce ka ka yi haƙuri kada ka rama akan cutar wasu ka kau da kai kai kamar baka gani ba kai ta yin haƙuri kana kai wa Allah kuka har Allah ya kawo maka ɗauki idan ka karanta wannan baituka a farko haka shine abin da zai zo maka kwalwa da yace la tata'allaman idza ra'aita yatal khalqi lidha khuliqta ajral azamin hum li alla tarkana ilayhi mu balil ilahi farkana wa in bulita bishtidadin wa shurur in ku aka fitine ka ko aka jarrabe ka da tsanani wa shurur da sharrika fasbir ka yi haƙuri sayati kan firajin wa surur da farin ciki da buɗi zai zo gare ka sai ya ce fa kullu lailin ba'dahu nahar wa kullu usrin ba'dahu yusranu yace bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ta nabdal annani idza alimta za ta kunu radiyan hukumal ilahi kullu waqtin baqiya masu faɗa wannan maganar su idan ka koma sirarsu idan ka koma tarihinsu sai ka samu wani abu ne kuma saɓanin wannan idan bala'i ya zo maka ko jarabawa ka yi haƙuri idan bala'i ya zo maka a cikin jarabawa ka kau da kai su kuma sai ka ga idan ka koma tarihinsu idan irin waɗannan abubuwa suka zo musu ba sa iya yin hakuri. to wannan wace irin tarbiyya ce ni abin da ban gane ba za ka shirya da mutum zuwa ga abin daidai amma kai aikace ba ka aikata shi za ka kira mutum zuwa ga cewa zo kai wannan shi ne abin da ya kamata kai idan tsanani ya zo maka amma kai mai faɗar idan tsanani kuma ya zo maka sai ka dinga aikata saɓaninsa me yasa idan ka koma cikin kamar littafin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya shafin sa na 75 karkashin magana ta 33 mun sha karanta wannan sau ba adadi cewa akwai ɗaya daga cikin ɗaliban Sheikh Ahmad Attijani ya kasance yana yin gadi a iyakar garin a iyakar garin su ah ya kasance yana wucewa ta hanyar iyakar gari to da akwai wani mai gadi wannan mai gadin ya hadul murabit Tun ne yana nan ko me suka kira shi yana nan a bakin gari da yake zama to sai kasance duk sanda wannan muridin na shehu ya zo wucewa yana tsaya yana tare shi sai kwace masa kuɗi yana karɓan masa kuɗi ya tsinke. wannan abu kaga cutarwa ce zuwa ga wannan muridi muridin nan abin ya ishe shi ya kasa jurewa sai zai samu shek Ahmad Attijani sai ce da shi akaramaka Allahu ko gausi ko shehu ga wani mutum yana cutar da ni yana kwace min kuɗaɗe ai kaga ababun adab ko wannan ladabi da ake koyarwa ah, idan cutarwa ta zo maka daga wurin halittu kakka ji raɗaɗi kakka damu ka yi haƙuri to abin da ya faru shek kawai sai ya tattara ɗalibai sai ya ce za mu je za mu nemo shi za mu kama shi za mu kama shi za mu ladabtar da shi ina wancan karatun na ai hakuri ka koma cikin al-ifadatul ahmadiyya shafi na 75 karkashin magana ko gaba ta 33 Sheikh Ahmad Attijani ya ɗebi ɗalibansa suka dinga dinga zuwa majalisa majalisa inda aka san wannan soja ko ɗan sanda yana zama sai su je gurinsa ina wane baya ina wane baya ina wane baya suna ta neman sa za su hukunta shi akan wancan abin kaga ba su yi hakuri ba kuma abin mamaki ranar da suka fita wannan neman nasu ba same shi ba washe gari da safe sai aka samu wannan mutumin an yanka shi wanda wannan ya tsananta zato ko ko ko zargi zuwa kan waɗannan da suka zo suna neman sa ajiya kun zo kuna neman sa kun ce za ku kaddamar masa washe gari kuma an tsinci gawarsa kaga dole alƙaluman zargi wa'annan da suka zo neman sa ajiya suka zo su suke nuni zuwa gare su sakamakon rashin haƙuri wanda ku kuna cewa daga cikin ladabi ko tarbiyya dole mutum sai ya zama mai haƙuri akan jarabawa amma ku ga jarabawa ta bi kuma ba yin haƙuri akan ta Allah tabaraka wa ta'ala isa mu dace idan muka koma cikin littafin al-kibritul ahmar shine wannan al-kibritul ahmar fi tawassuli bi awail suwar na Sheikh Ibrahim gashi littafi ne da ya dinga yin tawassuli da farkon surorin alkur'ani kowace sura za a buɗe baiti da harafin da ta fara da shi suratul fatiha al-baqara sai a fara da harafin ba'un haka aka je da shi littafin al-kibritul ahmar din ana yin tawassuli da sunayen surorin alkur'ani a cikin wannan baiti a cikin wannan littafi idan ka buɗe kaman shafin sa na goma sha biyu a ƙarƙashin suratul hajji akwai maganar da yake faɗa dangane da waɗanda suke cutar da shi akwai inda suna cutar da shi suka cutar da shi a lokacinsa kuma wa'inda suka cutar da shi dinnan bayan izala ba ne ba 'yan salafiya ba ne ba 'yan waye waye ba ne 'yan uwansa ne na ɗariƙa 'yan uwansa ne na gidansu jininsu ɗaya iyayensu ɗaya su ne suka dinga cutar da shi su ya dinga kirawa da al'ada makiya abokan gaba amma bari ka ji irin kyakkyawar addu'ar da yake musu saboda su samu su gane cewa wannan mutumin yana da haƙuri kuma yana da tarbiyya kuma yana da ladabi yanda yake koya wa mutane su yi haƙuri da aka cutar da su bara ka ji abin da yake cewa ƙarshen suratul hajj yace hattim idaya bin fitari amri wa kawwiran a'marahum bisharri ji addu'ar da hattim idaya ice baƙiyan nan nawa ya Allah ina roƙonka ka karya su mai cewa ka yi haƙuri fa in jaraba ta zo maka cewa idan makiya ko menene la ta ta'allaman idza ra'aita izayatal khalqi shine yanzu waɗansu alkhalq din sun masa izaya ga abin da yake cewa hatim idaya ya Allah makiya na ka karya su bin fitari amri wa kawwiran a'marahum sannan shekarun su rayuwar su ka game ta ko ka kewaye ta bisharri sharri da dukkan sharri ya roki a karya su sannan ya roki a kewaye su da dukkanin sharri a karya su sannan a kewaye su da sharri wannan shine ke koya maka kuma kai ka yi haƙuri idan jarabawa ta zo maka a littafin dai a shafi na goma sha biyar ƙarƙashin suratu shams ike cewa shaddid iqabaka ala a'da'ihi wa qul na'imahum li awliya'i ka dauke kai tsananta uqubarka ka tsananta uqubarka ala a'da'ihi akan makiyansa shine fa anan a cikin ruhul adab yake cewa da kai idan damuwa ta same ka kai hakuri kai hakuri kada ka sa damuwa shi ko anan gashi waɗansu sun dame shi a cikin ƴan uwansa na jini ga addu'ar da yake musu shi kuma kaga abin da kake karantawa daban abin kuma da kake yin umarni da shi yana sabawa da abin da shi kake koyarwa wasu. yana addu'a yana cewa shaddid iqabaka ala a'da'i ya Allah ka tsananta uqubarka akan makiyansa ƴan uwansa fa na jini ne yake musu wannan addu'ar ka tsananta azabarka akan ƴan uwan nan nasa su ne makiyansa wankul na'imahum sannan ka ɗauke ni'imar da suke cikin ta a rayuwa ka ɗauke ta li awliyaihi ka kawo ta zuwa ga cikin majibintansa su ne almajiransa da ɗalibansa yace ka ɗauki ni'imar da take kan 'yan uwana makiyana ka dawo da ita kan 'yan uwana sannan ka tsananta iza izayaka akan su wannan karkashin suratul shams a cikin alkibritul ahmar in ka koma karkashin suratul qari'a a dai wannan shafi na goma sha biyar yake cewa kuhirtu ya maula ya anzil qari'a alal ida absaruhum li khashi'a ya ce ya ubangiji ƙuhirtu ni fa an fi ƙarfi na makiyan nan ga su sun fi ƙarfi na anzil qari'a yace Allah ka saukar da musiba alal ida akan wayannan abokanan gaban nawa alal ida wayannan abokan gaban nawa to wannan shi yasa muka ce a da maganar da ifada ta cewa mutum ya zama mai haƙuri ko mai juriya lokacin da jarabawa ta zo masa magana ce mai kyau to amma kuma shi ya aikace bai aikata ta ba kana ji a ƙarƙashin suratul hajji cewa yake hatim idaya makiya na Allah ka ruguza su ka rusa su wa kawwiran a'marahum bi sharri yace ka kewaye rayuwarsu baki ɗayanta ka cika ta da sharri to ya wanda ike yin wannan addu'a zai kasance shine ike yin koyarwa kuma zuwa ga wani akan cewa zai ladabtar da shi zuwa ga abin da yake shine na daidai akan karkashin wannan gaba kusan ita ce za ta zama mana ta ƙarshe tabbatar da cewa yan uwan nasa su ne makiyan nasa akwai wannan littafin da na taɓa mana ishara da shi kwanaki hayatu gausu zaman na malam muhammad Auwal zaria eh, eh, a shafinsa na goma sha bakwai ya kawo labari lokacin da shi sheik ɗin ya kasa haƙuri da khalifancin ɗan uwansa ya yi fito na fito da shi ya yi masa tawaye ya koma can wani ƙauye a bayan gari ya je kafa tasa jama'ar to da akwai masallacin da yake asalin masallacin mallakin mahaifinsu ne malam abdullahi to sai kasance almajiransa suna zuwa wannan masallacin su sallah sai ya sai ya zama na ɗaliban Muhammadul Khalifa halifan gidan halittacce, sun hana almajiransa su sallah a wannan masallaci to da suka je wata ran an hana su shiga sai suka zo suka gaya masa suka ce ya shek ga abin da yake faruwa an hana mu shiga masallaci mu sallah to shine ya shiga gaba kaga bai hakuri ba sai ce ku zo mu je masallacin da suka zo masallacin sai suka samu Malam Muhammadul Khalifa yana cikin masallacin to ga abin da ya faru wa da kala shaykh al masjida sai Sheikh Ibrahim sai ya shiga cikin wannan masallaci ma'a talamizihi tare da almajiransa kullihim gaba ɗayan su wa qala ya khalifa sai ce ya khalifa Muhammad kenan salli bina tashi kai mana sallah wa illa usalli bin nas in kuma ka yin sallah a matsayinka na kai ne liman wallahi ni zan shige gaba in ja sallar ina wannan hakurin da duk kake bayo kake tarbiyantar da almajiranka kake cewa ku dinga hakuri in wasu sun cutar da ku kaga nan zafin kai yake koya musu limamin masallaci khalifa ingantacce wanda wannan gaban ma nake ƙara faɗa na ce umarni fa da ake bayarwa a ɗarikance a ce ana bin khalifa ba a saba masa a baki ne fa kawai fa littafi amma a aikace ba a aikata shi ƙarya ne kaga anan gurin ai khalifa ake wannan tawaye annan a karatun mu wancan na gaya muku na ce ku zo Kano ku gani khalifan su gabaki ɗaya yana Kano amma akwai ta zawiya kuma ba da yadda aka fata ba zikirin shekara za a yi amma akwai wanda za a turo daga Kaduna da jan rawani ya nada shine zai zo kuma zai jagorance ta kuma ga khalifa a raye kuma ga littattafai nan da yawa wanda suke magana akan adab da shurut na dariqa su kuma suna kallo ana wannan abu a gefe guda kuma za a sanya mutum a gaba a ce da shi ba a saba wa shehi ba a saba umarnin wali alhali ga ƙarshen wali karshe khalifa wanda aka ce duk wani ɗan ɗariƙa muƙaddami yake ko ba muƙaddami ba haka wannan ya faɗa cikin rimahu aka ce kowane ne kai matakar a ɗariƙa kake kana ƙarƙashin kulawar khalifa ne shine babanka kai abun kiwonsa ne to yau ka zo ka ga yadda ake khalifa ta waye ka zo ka ga yadda ake khalifa ta waye to wannan na Kano ba shi aka fara ta waye ba ga wani nan shi ma yana wa yayansa khalifa ta waye yace ko kai sallah ko na shige gabani na ja sallar to wata ƙaddamar khalifa khalifa sai ya shiga wasalla bin nasi sai ya shiga sai yi mutane sallah sun maraja'a shaihu sai shek sai ya dawo gida ila dari sari'an sai ya dawo gida da sauri wa talamizu akhihi muhammadul khalifa ishtama'u kaji ɗaliban yayansa su kuma sai suka haɗu wata shawaru sai suka shawara alama ya fi Aluna bi a akan yanzu yi kamata sai da shek ibrahim kala ba'dhum wasunsu sai suka ce naqtuluhu mu je mu kashe shi kawai wasu abubuwan ma duk ba haka akai ba kawai dai suna faɗa ne wa ba'dhum qala nukhrijuhu min hadhal balad wasun kuma suka ce a mu fitar da shi daga garin nan wa ba'dhum yaqul wasu kuma suna cewa nadribuhu a mu je mu kama shi mu lakada masa dukan tsiya summa nurafi'uhu ila hukuma sannan sai mu mika shi zuwa ga hukuma wa kullu minhum yaqulu ma ma admara fi kalbihi kowannen yana faɗar abin da yake boye a cikin zuciyarsa min sharrin na sharri wa jama'ul ahjara sai suka tattara duwar watsu kasiran da yawa yarmuna dara sheikh suna jifan gidan shau ibrahim wa hunaka in yasiyuna fi harati sheikh bi khawlak maskani walidihi washtagala sheikhu wa talamiz ah, washtagala sheikhu wa talamizuhu yadhkuruna allah shi ko ya shagala ba da jifa nan da ake suna ambatan Allah walam yubali bihim bai damu da su ba walam yazal talamizu khalifa ɗaliban Khalifa, ba su gushe ba yarmuna kum suna jifan su bil ahjari da duwar wasu wa kum yadhkuruna Allah su ko suna ta ambatan Allah wa hina idhin a wannan lokacin kharaja tilmizun li Sheikh Ibrahim sai ga wani ɗalibin shau Ibrahim ya fito yusamma Abubakar ana cewa da shi Abubakar kharaja min darihi ya fito daga cikin gidansa yuridu dari sheikh a dara sheikh yana son ya je gidan shau ibrahim walamma auhu yayin da suka ganshi ramahu bil ahjari sai suka ɗebi duwatsu suka fara jifa masa wa waqa al hajaru ala ainihi kwatsam dutse kawai sai ya fada masa akan idansa fa kharajal ayn kawai wannan idan sai ya fito wa talaqahu ikhwanuhu yan wasu suka je suka kama shi suka dauke shi wa hamaluhu ila sheikh sai suka kai shi gurin shehu ibrahim walamma ra'ahu shaykhu qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shehu yace yanzu fasa maka ido suka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un man fa'ala hadha bi bubakar wane ne yayi wa dan uwan mu ko almajirin mu abubakar wannan rotse cira masa ido faqalu sai suka ce a ada'un abokanan gaban mu ne makiyan mu ne makiyan mu ne suka yi masa wannan kaga su waye wayannan al'ada din ɗan uwansa Muhammadul Khalifa da kuma almajiransa gidansu ɗaya daya ɗaya eh, wannan su ɗaya su ne a adadin ‘yan uwansa to shi fa wannan al'ada ɗin ‘yan uwansa su malam Muhammadul Khalifa ka ji addu'ar da ake musu a cikin al-kibritul ahmar suratul hajj ya ce hattim idaya bin fitari amri hattim a karya su wa kawiran a amarahum bi sharri sannan ka kewaye rayuwarsu da dukkan sharri yan uwansa a suratul shams yace shaddid ka ala a'da'i wa qulna imahum li awliya'i yace duk azabarka ka tsananta ta akan su sannan ka dauke ni'imar da suke cikin ta ka dawo da ita kan majibuntansa ya ce ƙuhirtu ya maulaya an zil ƙari'a ya ce ya ubangiji na an fi ƙarfi na don haka ka saukar da bala'i da masifa alal ida absaruhum li khashi'a a saukar da su ga waɗannan maƙiya nawa to kaga idan ya kasance mutum zai kasance yana zayyana zance yana ƙawata shi a harshensa wanda ya ƙunshi saƙo mai kyau na umarni ko horo da mutane su zama mutanen kirki su zama masu haƙuri su zama masu kau da kai masu juriya dangane da jarabawar Allah ai ya kamata a ga wannan a cikin aikinsa ya kamata a ga wannan a aikinsa ko babu komai narko ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa duk wanda zai kasance yana yin umarni da abu sannan ya kasance yana aikata saɓaninsa. wannan yana daga cikin wanda za su fi kowa shan azaba a ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu ya kiyaye mu ya ya tseratar mana da imanin mu Don haka wannan su ne baitukan da za mu tsaya a kansu a wannan sati a sati na gaba insha Allah rabbi za mu tashi akan baiti na na 45 abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada na kuskure kuma da tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana subhanaka